amma mata mata da kake gani mata da kake gani wallahi ka kiyaye su ga su masu rauni ga su abin tausayi amma sun fi kowa iya shege mata duk yadda kake duk sarautarka duk mulkinka duk malatanka duk kudinka billahi lazi la ilaha illa ka kiyaye mace in ko ka sake sai ta kai ka tabaro sai ta yi rami ta sa ka ta binne ka an haɗe ka an dina labarin ka mace fa aka ce maka wa salamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 wannan shine abin da muke so mu tafi a kai ta yadda za mu ba kowa haƙƙin shi duk da muna nan muna tsare-tsare ta yadda za mu ƙara faɗaɗa abu Allah shi datar da mu ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon guje mata mata mata uwayenmu mata ƴaƴanmu mata matanmu mata ƙannanmu mata mata hmm. Allah shirye ku hmm. ga yajin nan wato wani lokaci mata suka ban tausayi wallahi idan ka ji mace tana gaya maka wani abu sai ka ji tausayi ya kama ta kamar ka fashi da kuka amma lokacin in ta wani abin za ka ji kamar ka fara mazgarta wallahi irin ka same ta nan eh, irin bulalan nan ko kuma ka masa sa hannu kai mata wata mahaugur ba a ka ayi Allah ya shirye su <laughs> Allah ya shirye su mata sai haƙuri duk mutumin da bai da haƙuri ba zai iya zama da mace ba wallahi mata da kake gani mata da kake gani billahi lazi duk mutumin da bai da haƙuri wallahi bai iya zama da su in ko kaga mutum ya zauna da mata mara haƙuri to ya samu wata ƙanwar shidan wadda ta fi shi bala'i amma mata mata da kake gani mata da kake gani falla ka kiyaye su ga su masu rauni ga su abin tausayi amma sun fi kowa iya shege mata duk yadda kake duk sarautarka duk mulkinka duk malatanka duk kudinka billahi lazi la ilaha illa ka kiyaye mace in ko ka sake sai ta kai ka ta sai ta yi rami ta sa ka ta binne ka an haɗe ka an dina mace fa aka ce maka in ga yana wani cuccuce baki yana wani koboro yana wani kasa shi gidan shi kaza ya hakuri wa Allah dan lokaci aka baka billahi zai suka taso soka a gaba wallahi sai ka sai ka sa wuri ga kabar baibai ka fito waje bari ba ku wata kissa wani malami ne aka ce ai mata kaza mata kaza suna da kaidi suna da sharri suna da tungu suna da kaza ya ce to rabu da su ya je ya samu watanni ya yi bincike ya yi research ya yi research ya yi research akan kan wani kaidi duwani kisisi na duwani wani sharri duk wani daukan taba gambo duwani wato gugar zana duk wani abu da mata suke yi na yadda za su wargaza gida ko su wargaza al'umma ko su wargaza mai gida ko su kaza ko su bata mai rai da gangazi duk wasu sharri na mata da mai sai da ya rubuta da ce shi ya gama da mata kuma babu wani abu da za a ɗauko a littafin wanda a karanta za a ga halin mata ne shikenan ya gama littafin shi ɗin ya ɗauro shi yana tahowa yana tahowa yana tahowa irin lokacin zamanin da a ƙasa yana zuwa sai ya zo gindin rijiya inda ake masu tafiya suke sauka ake ɗan shan ruwa wasu ba dabbobinsu wasu su yi kaza wasu su yi kaza kawai sai ya zo gudun sai ya samu wace mace yarinya mace wuce shekara goma sha biyar sha shida ba ta ce kai da ganin wannan malamin da ganin wannan mutumin ya yi tafiya kuma a gaji yake ta ce mata kwarai kuwa ce kana da bukatar da ka sha ruwa ya ce kwarai ta ɗebo masa ruwa ya sha sai ta ce kai ko malam me labarin ka daga ina kake sai ya ce wata tafiya na yi ta watanni domin kawai ku ku ku ya nuna yaren ya ce saboda ku mata yace saboda mu ma ne ya ce duk wani shirri da sisi na da tubu na matakin gani wani littafin to duk sisi na kuce da menene nan dukka duk wani shirin ku shine nan na gama rubuce shi saboda na riga na gama da ku tace amma da kayi kokari yanzu wani littafin duk shirin mu ne ce mu shi? Allah sai mika mata littafin ta jinjina ta ce ka amma yayi nauyi tana karkacewa sai ta jefa shi cikin rijiya ita ce to wannan sharrin ka san shi shi ma ta ce wannan sharrin namu shi ma ka san shi takardu sun haɗu da ruwa ta wada shi ke da to Allah ya shirye da ku ga yajin mata nan zan ba ku a je a haɗa harka barbaɗawa a cikin farfesu domin a gyara gida da ki ji tsoron Allah kuma in an baki magani ki yadda aka ci sannan kuma aka samu abin da ake so a yi addu'a a gaya ma kishiya ita ma yi domin ku gudu tare ku tsira tare ki gaya ma kishiyar ki ta yi ita ma wannan yajin da zan ba da aikin haɗakin kin daka kin ji yayi gaya wa kishiyar ki ita ma ta yi domin ku gudu tare ku tsira tare in kika yi mata mugunta kanki kika yi ma lawashin albasa na ba da shi kwanaki wannan kuma na mata ne lawashin albasa hmm? ba a samu sai a samu tafarnuwa ko garin tafarnuwa sai a samu garin citta ko citta sai a samu kanunfari garin shi kun ji su lawashin albasa a daka shi ya zama gari in ya bushe a samu garin tafarnuwa a samu garin citta sai a samu garin kanunfari kun ji wannan to su za a hada guri ɗaya sai a yamutsa za ki iya sa magi kaɗan ko gishiri kaɗan ki rika ɗiba kina zubawa a farfesu kowane irin farfesu ko na kan rako ko na kan kayan ciki ko na koda ko na anta ko na waye ko na waye ki rika ɗiba ƙarfin cokali kina zubawa to za ki ga mamaki cikin yarda Allah a gwada in an gwada an gaya a sanar da wasu masu gwada kara manta da subscribe da sharing da comment ina muku fatan alkhairi ma'assalam